wanda yake zuwa muku a duk ranar litinin wanda shahararriyar marubuciyar nan bilin abdul ta wallafa na umma aimana da ni ne zan da aka shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba A shirin da ya gabata, mun tsaya ne a inda Basiru ya faɗa duniyar tunani da nadama, inda yake ganin umu Kulsum ta zame masa wutsiyar raƙumi a lokacin da komai ya fi ƙarfinsa, hatta da ƙafafu da kyawun da yake takama da tunƙawa da su. A ɗansa wace umu Kulsum ta yi ma Basira da ta gabaya tare da duniyarsa magana. Ya kawo numfashi a zaburai na kallon ta jiki na ɓari. Sassauta ɗaurewarta ta yi gudun kar ta ruɗar da shi, ta sake jefo masa tambaya da faɗin. Ka san wannan ai Malam Basiru, ta ƙare magana da nuna su A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Kai Basiru ya ɗaga zuciyarsa na hantsilawa saboda ganin su da ke tsaye a ɗayan a ɗayan akwatin. Tamkar an ƙara mata kyau duk da tsohon cikin da ke jikinta. Magana za ka yi da bakin kamalan Basiru, dan haka ne zai fidda ka daga zargin kisan kanta ake maka. Umma sun ta faɗa tana ba shi dukkan ƙwarin gwiwa. Hakan ne ya saka lauyan Suminal ya yi ƙorafi a kai. Ya mai shari'a, Lauyan mai ƙara kamar tana faɗa masa yadda zai yi ne ba tambaya take masa ba. Alƙali ya ma Ummu Kulsum gargaɗi akan ta gyara salon yadda take ma Basiru tambaya. Amsawa ta cikin risinawa ta sake mai da hankalinta gare shi. Cikin rawar baki Basiru ya ce, "Eh na santa, ita ce matar da na fara aura, daga baya kuma sai muka rabu." Allah sarki. To Malam Basiru bayan ita Sayanat ka kara wani auren kafin minar? Shiru Basiru ya kasa amsawa, sai hawaye da ke zirara a kumatunsa Wani irin kunya, wani irin kunyar Ummi yake ji da nauyinta? Ummu sun ta sake maimaita masa tambayar yayin da take taku a hankali cikin kotun. Malam Basiru kai muke saurara fa. Sake dorewa Basiru ya shiga ya shiga zayyano bayanin aurensa da Lubuna. har ma da Fanna kafin ya rabu da su ya auri Minal. Kotu ta yi tsit kowa na sauraron sa. Al'adabi ya cika iyayensa da talatuwa su dai duk ba su san yayi wannan aure-auren ba. Lallai labarin Basiru sai addu'a kawai. bayan ya kai aya ne har inda har inda faɗa ya haddasa har inda faɗa ya haɗa shi da minan aka kai shi jin ya kuma shauce hawaye Umma kursun na numfasawa Umma kursun ma numfasawa ta yi ta sauki tana dindina kai da kallon alƙali ya mai girma mai shari'a wannan shine gaskiyar lamarin da ya faru har Basiru ya tsinci kansa a firzin don ina da shaidu kwarara akan hakan da tabbatar da gaskiyar maganarsa kafin matan da Basiru ya aura suna nan kuma sun tabbatar min da su ne suka dan suka dana tarko tsakaninsa da Minal ba dan komai ba sai dan su rama abin da ya musu. alkali da ke kallon Umu Kulsum yana wasa da a akan hancinsa ya ja numfashi tare da sun da kansa ya ɗan rubutu ya ɗago yana ba da umarnin bayyanar matan Basiru duka. Su Suhaila dama ta fito, dan haka ita ma lubuna ta fito, ita da Fanna. Mamaki adabi ya gama kashe Minal, san ba ta taɓa kawowa ranta haka ba. Koda, a wasa a kan sulubuna. Tambayoyi aka shiga yi musu suna ba da amsa tamkar yadda Basiru ya faɗa. Suka kuma tabbatar wa kotu su ne suka kafa ma Basiru tarko ya afka. Ba don komai ba sai don guje ma Minal shiga irin halin irin halin da su ma suka shiga ta dalilinsa da matan da zai iya yaudara a bayanta. Idanun Basiru sun yi tsiro-tsiro sai hawaye da yake malalarwa ina kallon ɗiyarsa ta wajen lubuna. Alƙali ya gamsu da dukkan bayanan da suka gudana. ya kuma wanke Basiru daga zargin kisan kai da ake masa. Wahalar da ya sha na zaman jar kusan shekara uku ba tare da an yanke masa hukunci ba ne yasa ya samu sassauci daga kotu. Zai je gida ya ci gaba da jiya, sai tara da zai biya su Sahilat tare da mai da dukiyar mahaifin Sahilat da ya ci, da kuma biyan dukkan kuɗaɗen da aka lura da ‘yarsa tun daga goyonta har kawo yanzu da ta zama ‘yar babba kusan shekara takwas. Kuɗin da ke tun Basiru aka kwaso ba su kai adadin abin da ake buƙata ba. don haka Abba da Dad suka cika sai dai Lubna ta ce ta yafe na rainon Amal amma har abada babu ruwansa da Amal ya sa a ransa bai taɓa haihuwa ba kuka mai cin zuciya Basiru ya saki wadda ya sanyaya jikin mutane da dama a wajen San zuciya dama ai ɓacin zuciya ne ba su bar kotun ba sai aka ba mu kowa haƙƙinsa ya saki milal da ke ta tsine masa da jifansa da kalmar Allah ya isa yayyan su halit kansu ba don sun ga ruwa ya ƙare ma Basiru ba da sai sun waje ga rayuwarsa amma yanzu a cewar su sun bar shi da sakamakon da ya samu daga Allah. Haka suka wuce Bilau, inna da baba da Talatuwa suna ta sharar hawaye. Zaid ne ya kai su har gida, Ummu kam gida suka wuce da A'i da ta makale musu. Da Dabila har ta hana aje da ita sai da Ummu Kulsum ta lallaba ta. A'i kuka take sosai da shartar hawaye, tana gurfana gaban Ummu da duk tausayinta ya kama ta. dan a rin gaskiya a ita kuma tsufa da fita hayyacinta sai ka ce ba ita ba ki gafarta mini uwar ɗaki na na kasance azzaluma wadda ta zagoranci mutuwar aurenki wallahi san mijinki ba shi da laifin komai akan sakin ki don kuwa dai har da asiri a lamarin saboda mahaifiyarsa ta yi saye sake ki yana ta mata yawo da hankali saboda bai son saba ma mahaifinsa ni ce na ba ta shawara kan ta bi shi ta ƙasa kawai don maganar da take masa ba ta da amfani Mun yi haka da kwana biyu sai ga yarinyar da ta taɓa zuwa gidan har ya doke ta ta zo buki kuɗi ta bani naira dubu ɗari A kan na saka wani abu a gadonki wannan abun kuma irin mugun asirin nan nasu ne na yarabawa wanda idan har suka yi maka ikon Allah ne kawai zai sa ka dawo daidai ni ko na amince ni ko na amince maka zan saka saboda ganin waɗannan maƙudan kuɗaɗen a yadda ta yi min bayanin asirin dama sai yallaɓai ya fara sakin ki sannan daga nan asirin zai fara tasiri don an in har kina gidansa ko wanda ya shafe sa to ba zai to aikin komai a jikin ki ba. Kina wanka na lallaɓa na saka miki wannan abun a ƙasan gado kamar yadda ta umarce ni sannan na saka wanda shi mai gidan ki zai taka bisa tsautsayi kuwa ina gama sakawa ya shigo gidan daga nan kuma ne na kira mahaifiyarsa na sake tunzura ta ita ma ta kira shi ta tunzura shi da barazanar ko ya sake ki ko ta tsine masa. Mun so kafin ya sake ki ci mutuncin ki sosai, sai dai hakan bai kasance ba. Magana kaɗan ya faɗa miki, wanda ni a wajena ba ta gamsu da zafi ba. Ni fa dukkan wannan abu da nake yi buri na shine ɗiyata aina uta shigo gidan ta auri yallaɓai bayan kekin fita, sai kuma hakan ba ta faru ba don asirin da aka yi miki Allah ya takaita miki wahala kika zauna wajen babban aminin mijinki a Tayar? asirin jikin yana bai sai bai yi wani tasiri ba ya bar jikinsa cikin kwanaki uku kacal da rabuwarku shi ne fa ya biyo sawun mu nan Kaduna kai tsaye ni ya tunkara ya ta tsaye ni sai na faɗa masa gaskiya ni kuwa na dage babu komai ai ko a ranar ya sace ni daga gidansu aka komo da ni Lagos. Wallahi uwar ɗaki na na sha wahala hannun mijin naki, sai da na yi da na sanin zuwa na duniya. A take zai yi masa komai har da amincewar mahaifiyarsa, ita ma Buki ta ita ma Buki take kowa a ranar aka kawo ta inda nake. Tare ta tare ta jiya da rayuwarmu, sai da muka yi taɓa sai maida ta gidansu tare da gargaɗin da mahaifinta ya tabbatar idan yallaɓai ya yi wani motsi komai nasa ya rushe shi ne ka yasa ba su ɗau matakin komai ba ni ma ya maido ni gida can ƙauyenmu ya ja min dogon gargaɗi akan in har ya sake ganin ƙafata a gadona na san sauran Wannan yasa ban sake zuwa ba sai wannan ganin da kika yi min. Shi ma ‘yata aina uce kishiyar ta ƙona ta da ruwan zafi. Shi ne ake shari'a. Amma yake mu kishiyar hukunci. Na ga rayuwa uwar na. wadda na san ko alhakin ki ya ishe ni. Ya isa hana ni zaman lafiya. Don Allah ki gafarce ni a kullum da ke nake a kullum da ke kwana nake tashi. Don duk muguntar da na yi miki sai ta dinga dawowa kan Aina'u. Ai hakan shi ne daidai, tsohuwar banza kawai. Aziza ta faɗa tana hararar A'i, a ita kuma fashewa da kuka tana sake sabon tana sake sabon gurfana a gaban Ummu Kulsum da su Aziza. Da sauran Ummu Kulsum ta dakatar da ita tana faɗin, ni kan baba ni kan baba na yafe miki, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Idan ma ban yafe miki ba, ashe ban gode ma Allah tarin ni'imomin da ya min ba kenan. Tun da gashi sanadin raba min, na ga dangin mahaifiyata. Na koma makaranta na samu ilimin da yake amfani da al'umma. Daga ƙarshe Na koma gidan mijina, iyayensa da ƴan uwansa suna so na, na zama yara raƙumi ga wanda ya min butulci da da na da ma ƙauyen mu gaba ɗaya. a ba ke ba, dukkan wanda ya min wani abu a yau Umu ko Kulsum Buhari na yafe masa, neman Allah ya yafe min nawa kurakuran. Amin ya Rabbi, su biyu da suka haɗa baki wajen faɗa, har Ummi da su Hajiya yaya, yayin da ita ma A'i take zuba godiya tana share hawaye da bakin zani. ko da ci ta ƙoshi sai su Umma Kulsum suka bi ta asibiti inda Aina'u uke jiya duk da ta ma fara warkewa abin babu kyan gani su Umma Kulsum dai su Umma Kulsum duk sai da suka yi hawayen tausayi sun ma ai alkhairi suka tafi Umma Kulsum ta bata lambar ta akan ko nan gaba wani abu ya taso ta nemi ta za ta taimaka mata da ita za ta taimaka mata da abin da Allah ya ni'imta mata da shi Basiru ya zama abin kallo da kwatance a ƙauyen Dalau da kewaye har riƙo gari ake zuwa kallon sa daga makwabtan ƙauyukan Dalau, yayin da ‘yan mata suka haɗa wasa waƙa a kan dandali. Suka haɗa masa waƙa a dandali, wadda tuni ta shige bakunan yara da samari, wani lokacin ma da biyu ake zuwa ake zuwa jikin dangin gidansu ana rerawa, ko ki ji mata na yin cikin lugudan daka. Kirikiri fitowa ko da ƙofar gida a ‘yar wheelchair ɗinsa ta gagare shi, wasiƙar da umu Kulsum ta yi masa ran da za a wuce da ita gidan Aman, ita ce ta zame masa abar karantawa. safe da yamma yana kuka yanzun ma yana daga jikin bishiyar darbejiya da ke tsakar gidansu saboda zafin da ake yi. Zaune yake kan tabarma da ƙafarsa ɗaya da rabi ya jingina da bishiyar yana karanta takardar. Murmushi da hawaye ne ke fita daga gare shi a lokaci ɗaya. Assalamu alaika. Na san a lokacin da wannan takardar za ta iso gare ka babu komai a ranka sai ƙarin tsana ta basiru. Ban ga laifinka ba don kuɗi sun sha juya zukatan al'ummar duniya sun kawo saɓani a tsakanin abokai, sun kawo saɓani sun kawo saɓani a tsakanin ma'aurata, sun kawo sun kawo tsakanin iyaye da iyaye, sun kawo tsakanin masoya tamkar yadda suka zama sanadi a tsakanina da kai. Ko ban faɗa ba, a yanzu na san akwai ranar da na da na sani daga gare ka akwai ranar da na sani daga gare ka don ka kuskuren yarda da duniya ta aure ka iyayenka na fushi da kai Wannan shine kawai babbar damuwata. dan Allah basiri kafin ka haruwa da kake so yanzu, ina roƙon ka sasanta kanka da iyayenka. Wannan kaɗai ne zai zame maka hasken cin duniya. Hankali kwance, na manta da kai har abada, ko da kuwa son ka zai zama ajali na. Sai dai kai ina son kar ka manta da ni har ƙarshen rayuwarka. Wannan halaccin kawai kai min ya wadatar da ni. Talatuwa ta zare takardar Talatu wata zare takardar, tausayin ɗan uwanta na sake ratsa ta. Wannan takarda da Umma Kulsum ta zame masa tamkar wani karatun sallah. Tana da tabbacin har ya gama har ya gama haddace ta ma. Zama ta tana lallashinsa da bashi shi baki akan ya kamata ya saki ransa zuwa yanzu ya fuskanci yau ɗinsa don kuwa jiyansa ta wuce bisa rubutaccen alƙalamin ƙaddara da babu hannun da ke gogewa a yau ɗinsa yake wadda ta zo masa da sakamakon bashi Sakamakon ba shi damar da kufa neman gafarar Allah da iyayensu domin ya ga kyakkyawan sakamako a gobensa, a duniyarsa da lahirarsa. Kamar yadda Aman ya alkawarta, yana dawowa ya biyo Keri suka wuce da Ummu Kulsum. Ya dangara mata kyauta mai tsoka irin ta masoya, don ta ci nasara kamar yadda ya yi fata. Iyayensu na ta sanya mata albarka, sannan ta ƙara daraja da ƙima a idanun mutane. Haka rayuwa ta ci gaba da shurawa, kuma Kosim na jan cikinta da ci gaba da aiki, yayin da Bizi yake ta karuwa ka aman lokacin da cikinta ya tsufa, dole ta koma gidan attayar da zama kusa da maman Ahmad. Idan ka ta je gidanta, to aman yana gari, yana tafiya kuma za ta koma can. Dukkan wani tattali dai tana samun sa daga maman Ahmad, sai da cikinta ya ƙara tsufa ne, Mamsi ta zo har Lagos da kanta ta ɗauki abarta suka koma Kedi. Don ta gaji da yawo da hankalin da Aman ke mata. Kowa ta sayan Umma Kulsum yake a gidan da tattalinta. Hatta da Amir da a yanzu ya maida ta abokiyar shawararsa, kuma anti sama ta ƙasa, ita da su Anisa kuwa ai ba ma a jin kansu. Kowane motsinsa anti umu Kulsum idan suna son abu a hannun Amir ta hannun ta suke bi, idan ma ta ga babu yawa sai ta yi musu ba tare da ta yi masa magana ba. Sai dai ji ne masa godiya ba tare da ya san aikin me yayi ba. Daga baya ne yake fahimtar abin da umu Kulsum take yi da sunansa ashe. Rasa ne ma zai mata ya nuna jin daɗinsa ya yi, don a ganin sa magana da fatar baki ba za ta yi ba, sai dai ya taimata addu'ar gamawa da rayuwa lafiya har ƙarshen numfashinsa. Kwanan Ummu Kulsum huɗu a gidanta ta tashi da naƙuda a safiyar Alhamis. Babu ɓata lokaci suka yi asibiti da ita. Ta sha wahala kafin Allah ya sauke ta lafiya. Ta sunkujo ‘yarta mace mai kama da ita. Tamkar ta yi kaki ta tofar. Faɗa muku farin cikin da wannan ahali suka tsinci kansu ɓata lokaci ne. Tun a wannan ranar zancen haihuwar ya isa dilau. Kasancewar Bebi da mai jego lafiya aka tarko su. Lafiya suke, aka tarkato su zuwa gida, don Mamsi ta kafa ta tsare Umu Kulsum na kusa da ita. A ranar da yamma shi ma Aman ya isa garin, daga ne yake. Duk rashin fara'arsa ranar sai da jama'a da yawa suka gane, yana tare da farin ciki na musamman. Ina zaune gefen Umu Kulsum da ke kwance a kan gadon Mamsi, ya rungume ‘yarsa a ƙirji, idanuwansa lumshe, shi kaɗai ya san abin da yake ji a ransa. Yau shi ne da ya matsayin mallakinsa har a abada, duk inda ta shiga za a ce jininsa ce. A hankali ya bude idanuwa tare da kai bakinsa ya sumbaci koshin yarinyar, yana jin wata irin tarin ƙaunarta na shiga har cikin bargonsa Maki Umma Kursun ta taɓe tana juya masa baya, ita a dole kishi take ji, Dan tun da ya shigo bai bi ta kanta ba, ta ƴarsa yake yi. Ajiye bebin ya yana murmushi, ya kwanto jikin Umma Kursun ya mata raɗa a kunne. Ture kansa tai tana sake turo baki gaba tana faɗin, an ƙirin kuma kar ka sake kula ni wallahi. Tab, akwai matsala kenan ai beauty. Ke ce Aman fa, daga sanda kika bar kula Usman podiyo, Fodiyo, ai babu shi sai hotonsa. Allah ya miki albarka, ya ba ki ladan rainin cikin da naƙuda, tare da bamu kwarin gwiwar tarbiyyar ta bisa ƙa'ida da dokokin addinin Islama. Amin ya rabbi, Ummu Kursun ta faɗa tana rungume shi ita ma, bakinsa ya kai kan nata yana sumbata, ya kuma maidawa zai ƙara, mamsi ta shigo, Sallan Lami ta fara yi tana riƙe haɓa, daga ƙarshe ta kora Aman ya bar ɗakin da masa gargaɗin kar ta sake ganin ƙeyarsa. Murmushi kawai ya ya fita yana sosa ƙeyarsa. Ita ko Umu kunya ce ta hana ta yarda su hada ido da Mumsi da ki mata faɗa ita ma akan ta kiyaye biye ma Aman dan shi ba shi da matsala. Ita zai ta ɗora ma ciki ya bari da aiki, shi yana gefe yana sa har da murshari. Ita dai Ummu Kulsum bata ce ƙala ba, amma ma tun daga rana sai yake yayi shigowa saboda ma kullum su biyu a nan suke yi ne zai zo ne da safe su gaisa haka ma da yamma idan magana ake buƙatar su yi sai ya kira ta a waya ta je sashensa ko su haɗu a harabar gidan dan sashen nasu ma sau ɗaya ya ce ta je akan wani muhimmin magana da za su yi shi ma kuma mamsi ta san da zancen a haka aka ci kwanaki bakwai na zaman bakwai inda inda dadda mamsi suka nuna bajinta a kayan barka haka ma yan uwan amin su ma alkalin da yake musu tun suna su da wanda umu Kulsum ɗin take musu duk ba su manta ba don sun yi hidima don sun yi hidima da jikinsu da aljihunsu. Haka ma baba da Kadilau yayo tasa bajintar shi da su baba yalwa da su murja. Amma su a nan ma su sun yi tasu haka ma ya saka Ummu Kulsum haka ma ya saka da ƙara tabbatar ita fa 'yar gata ce ta gaske a wajen 'yan uwanta kuma burin share mata hawayen maraicin rashin uwa yake. kowa burin share mata hawayen rashin maraicin uwa yake wanda ta fuskanta tana karama an raɗa suna bayan sallar asuba inda baby ta ci sunan jamila amma an yi wa mamsi kwara kenan kuma dad ne ya yi dan shi aman ya ba ma ya ba ma zaɓi shi kuma sunan iya ya mahaifiyar dad ya so a saka amma hakan ma bai yi baƙin ciki ba dan ya san dad yana da dalilinsa aiko sai gashin mamsi har da hawayenta ta yi za a dangana bebin alkunya da suna nurul Habibur Rahman a ranar dai kam ba a cewa komai don an raka shi an kwalle inda mai jego da bebi suke ta shan kayu zuwa yamma mata suka sha shagalinsu a cikin gida su Hailat, Lubna, Fanna har da Minal sai da suka zo wajen suna don yanzu sun ɗinke sun zama ƙawaye su da umukursu sai dai sun ce burge su take. Komai nata na masu aji ne da nutsuwa gashi ba ta da girman kai hayaniya ta yi yawa a gidan inda dole aman ya bar gidan don ba zai iya da wannan hayaniyar ba. Bai dawo gidan ba sai kusan 12 lokacin ma har su Umma sun jima da yin barci sai zuwa safiya ya su. Kwanaki biyu da yin suna ya koma Lagos ya bar su wankan jego. Haka Umma ta ci gaba da shayar da Nurul Rahman cikin amincin Allah. Gefe kuma tana wankan ta na jego. Wamsi na gyara ta gyara na musamman irin na 'yan gata. Ita ba Ummi na yin nata. Haka masu hajiya yayi da gwaggwayin dai tsoffin kwarai kamar yadda suka gyara su bili haka ita ma Ummu Kulsum aka yi mata. A haka su Ummu Kulsum suka yi arba'in, ta je dilautai kwanakin ta hudu da ta taho wannan garin wannan ganin ma da Basiri ya mata har kuka ya yi musamman da ya ɗauki Nura Rahman yarinya kyakkyawan abin son kowa da ka ganta ka san Ummu Kulsum ce ta haife ta saboda tsabar nan da take da ita ganin zaman banzan da Basiri yake Ummu Kulsum ta bashi shawara ko zai dinga sai da kayan miya a nan kofar gidansu jiki na rawa ya amince yana ta zuba mata godiya da sake neman gafararta, ita dai ta ce ya bar mata wannan godiyan haka, komai ya wuce a gare ta. Bata baro dilo ba sai da ta ba wani yayanta Suraja kuɗi, ya je ya saro ma Basira kayan miya a Zaria, aka kafa masa tebur a kofar gida, yadda zai dinga samun taro da kwabo na taimakon kansa da iyayensa. Haka Umu Kulsum ta baro su suna kuka da saka mata albarka, shi da su inna. Nurul Rahman kanta ta sha addu'a kala-kala, Basiru ji yake kamar a kamar ya ce kar umu kursun ta tafi, tamkar ta zauna a ce matarsa ce da ‘yarsa, ko bayan tafiyarta ya sha kuka yau gashi wanda yake tunanin ya fi karfi ita ce gatansa, tana ta masa hidima ba tare da ta duba abin da ya mata ba. Washe garin da umu kursun ta dawo, Kedi Aman ya iso shi ma. Washe garin da umu kursun ta dawo Kedi, Aman ya iso shi ma, a daddafe bata ta sake kwana hudu ta ɗan yawata gidajen dangi, ya tarkata matarsa da ‘yarsa suka koma Lagos. Wai wannan kallon fa malam, Ummu Kursun ta faɗa tana kallon Aman da shi ma ya kafe ta da ido. Kwantar da nurar Rahman ne a kan garanta ya nufo Ummu Kursun da ta da ta matsa gaban Miro tana shafa ma jikinta turare. Cikin ɗauke ta ba tare da ya ce uffan ba, duk da Ummu Kursun ke masa magiya ya sauke ta bai saurare ta ba. Bargo ya ja ya su. Masu sauraro, duka-duka abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.